بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da takwas ne ko ga watan kalandar najeriya ko wanda ya dace da takwas ga watan zulhijja a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiya idan ba manta ba darasin da ya gabata mun tsaya ne karshen aya ta hamsin da bakwai wato wala jarul akhirati khairul lil ladina amanu wa kanu yattaqun yau kuma zamu tafi farkon aya ta 58 kenan wada'a ikhwati yusufa wannan kuma shine darasin mu na na biyar kenan ko na biyar a cikin wannan sura suratu yusuf alaihi salam قال بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أن a darasin da ya gabata mun tsaya inda aka baiwa annabi Yusuf alaihi salam mukami lokacin da yake da sarkin garin ija'alni ala qaza'il al-ardi inni hasibun alim a mayar da ni in zama ni ne babban jami'i mai kula da albarkatun kasa lallai ni zan zama mai kiyaye amana sannan masali ne ta hanyar da za ta zanto alheri ga jama'a wajen sarrafa waɗannan al'amura to kamar an riga an naɗa shi kenan da ko bukata ta kama mutanen garin shi shi yanzu yana misra iyayensa da yan uwansa kuma suna filastin bukata ta kama su sai da dole sai sun zo kasar misra sannan su yi shi ne Allah ce wa a ikhwati yusuf sai yan uwan annabi yusuf alaihi salam suka zo garin misra illa binyamin in banda binyamin wanda ake cewa shine dan uwansa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya sun zo kasar misr ne li tamarau domin su sai kayan abinci lima balagahum anna aziza misr yu'ti ta'aman samanihi saboda irin labarin da ya kai musu cewa ministan aikin gona ko albarkatun kasa na kasar misra wanda shine annabi yusuf su ba su san dan uwansu bane cewa wannan minista ne mai alkhairi kuma yana sayar da kaya bisa ga faraki sananne wanda ba sai ya wahalar da mutane ba fa dakhalu alaihi sai suka shiga wurinsa fa arafahum nan take gane su annahum ikhwatuhu cewa yan uwansa ne wa hum lahu munkirun amma su suna masu inkarin sa ma'ana ba su gane cewa dan uwansu bane ba la ya'rifunahu ba su gane shi ba li bu'di ahadihim bihi saboda nisan zamanin su tsakanin lokacin da suka jefa shi zuwa yanzu zaman ta ministan albarkatun gona wato abin yayi nisa wa zannihim halakahu kuma su sun yi tsammanin ma da suka jefa shi rijiya ai kila bai kai labari ba fa kallamuhu bil ibraniyya sai suka masa magana da yaran su na ibraniyya fa qala kal munkiri alaihim ma aqdamakum biladi sai ce da su me kawo ku nan garin shi ya gane yan uwansa ne su mutu gane fa suka ce da shi almira mun zo sayan kayan abu almira shine dukkan wani fatauci da zaka je wani gari ko dan ka kawo wake ko alkama ko shinkafa ko dukkan wani dangin kayan abinci ka kawo shi daga wani gari zuwa wani gari shine ake kira almira. suka ce mun zo ne don sayan kayan abinci an gane ko fa qala la'allakum uyunun yace a a ko dai yan leƙen asirin kasa ne na wata kasa dan ku zo ku ga me muke ciki qalu ma'adallah suka ce muna neman tsari a ce muna neman tsarin Allah a ce mun zama yan leƙen asirin kasa ko alama ba haka bane ba qala fa min aina antum to daga ina kuke qalu min biladi kana'an ai daga kasar kana'an muke a wannan lokaci haka ake kiran kasar filistin wa abuna yaqub nabiyullah mahaifin mu annabi yaqub annabi ne na Allah walahu sayfi walahu auladun ghayrukum yana da waɗansu ƴaƴan banda ku qalu na am suka ce eh kunna isnai ashara mun kasance mu sha biyu ne fa zahaba asgharuna wa halaka sai daga cikin mu sai tafi yawo wata rana sai ya mutu fil bariya a daji wa kana ahabbana ilayhi kuma shi mahaifin mu yafi so sama da kowa wa baqiya shaqiquhu amma dan uwansa wanda suke uwa daya yana nan tabatahu sai mahaifinsa ya rike shi ya hana shi fita li yatasalla bihi anhu domin ya rinka dauke masa kewar annabi Yusuf din da aka rasa fa amara bi inzali sai annabi Yusuf ya yi umarni a sauke su a masauki na musamman naji wato a kai su guest house na minista ke wa ikramihim yace kuma a karrama su da dangin abinci da dangin abinci har suka kwana bayan sun huta aka zo wayan gari za su yi awo za su bayar da abin da za su bayar domin auna musu kayan abinci shine Allah ke cewa walan ma jahazahum bi jihazihim yayin da ya tattalan musu jihazihim jihazihim wato kayan abincin su lafazin aljihaz ana amfani da shi ga dukkan wani mata wani kaya sawa'un kayan abinci ne sawa'un wata kaya ne na haja tarigitai ne don haka a larabce sukan ce jihazul arus suna nufin tarkatan da ake kai amarya da da gado da katifa da butar tsalla da kumbo da zunguru saboda su rinka yin kunshi akan kari sai da abin da ake kai amarya da sai sai da shi ne jahazul aru falamma walamma jahazahum bi jahazihim yayin da ya tattalan musu abin da suka zo ne ba na kayan abincin nan me ya faru kana sai ya ce da su ituli bi akillakum min abikum ina son nan gaba in za ku sake dawowa ku zo min da wannan dan uwan naku wanda kuke uba ɗaya da wato ina nufi shi kuma dan sa wanda suka haɗa waki Ai bin yamin ina nufin yamin li a'lama sadaqakum bima kuntum dai in gane gaske ne cewa ko ƴaƴan annabi ne kuma eh ku ja biyu ne ɗayan ya tafi ya bata amma ɗaya kuma yana nan wanda suka haɗa uwa da shi saboda mahaifinsa ba ya rinka ɗauke ya ajiye shi a gidan ya rinka ɗauke masa kenan dan in gane gaskiyar su ala an anni utul kai, ba ku ganin nikan ina cika mudu ai ba na tawaye muku da abin da kuka zo nema mu min ghairi baksin ina cika mudu ina auna sikeli daidai wa daida ba tare da tawaya ba wa ana khairul manzili kuma ni ne siyayyen mai bayar da masauki almunzil bi ma'ana almudif mai karbar bakunci ko kuma almunzil allazi yujahidu an-nuzula bi dayf wanda yake tattalar garar bako ga dukkan bakon da yazo shine almunzil ala tarawna tin bako gani anni utul kaila ina cika mudu da sikeli wa ana khairul manzilin kuma ni ne siyayyan wanda kuka taba sani wajen karrama bako da girmama shi sai ce da ku وإن لم تعصوني in فلا كيد لكم عندي ولا تقربون بقول دكاري فإن لم تأتوني به إن بكدوم دشيبا zan كيد auna muku wani kaya ba da za ku zo ذاك ai mira ba zan auna musu kayan abinci ba wala ta taqrabun kar ma ku yi tunanin ku kusanci inda nake bale sai nahayun aw atafun ala mahallin wannan wala ta taqrabun ko dai zanto nahayi ne kar ku kusanto ni aw atafun ala mahallin ko kuma an yi atafin sa ne akan mahalli ai fala kaida wala tadnu minni babu au ma'anarsa wala tadnu minni kar ma ku kusance ni ai min biladi kar ku zo na, wala tadkhuluha kar ku shigo kasar fadlan an wusulikum ilayya ballan tana a ce ku zo gare ni kike in dai ba ku zo da shi ba nan gaba to ba zan kara auna muku aikin da ya ba su kenan to shi kenan su kuma sun riga sun ji abin da ya faɗa yanzu kuma sune za su ba da ansa sai suka tare qalu sanuradu anhu abahu wa inna la qalu sai suka ce sanurawidu anhu abahu da sannan za mu neme shi daga wajen mahaifinsa almurawada ya riga ya gabata a baya cewa shine at-talab marra ba'da al-marra wato neman abu kana sake maimaitawa cewa a bani kaza a bani kaza shine murawada kuma nema wanda yake biriskin walinin ta hanyar tausar zance ta hanyar jan hankalin wanda kake nema sa ina san rawidu an fa abahu za mu lallashi mahaifinsa dan ya ba mu shi wa inna la fa'ilun lalle sai mun aikata haka za mu ai ba komai za mu zo da shi kamar haka suka faɗa kenan وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون لفظ فتية وقال لفتيانه أو قراءة وقال لفتيته اجعلوا ko ka ce fitiyan ko ka ce fitiya dukkan su jam'i ne na kalmar fatan kamar da ka iya cewa asbiyan ko ka ce asbiya dukkan su jam'i ne na kalmar asbiyu yaro karami asbiyan jam'in sa kenan ko asbiya sibiya da fitiya dukkanin su ala wazan fi'ila wanda jam'i ne daga cikin wazani ne daga cikin jumu'ul killa an gane ko idan aka ce fitiya adadi na mutane waɗanda ba su kai goma ba amma sun mutu wato jam'ul killa kenan as'ilatul asl thumma fi'ila ثم أفعال الجموع كلا كما يقول ابن مالك فدا cikin albiya da abin da yazo akan wazani fi'ila kamar su fitiya an gane ko kuma dukkan abin da wazanin af'al kamar an gane duk wanda yana cikin jumu'ul qilla wa qala li sai ce da yaransa shi minista din kenan shi annabi yusuf alaihi salam sai ce da yaransa ma'ana masu aiki a karkashin waɗanda su ne ke jibantar nauyin awo shi sai dai ya umarni yace da su ij'alu bida'atahum fi rihalihim ko mayar da hajar da suka zo fansa da ita fi rihalihim a cikin kayayyakin su idan an ce bida'a shine duk abin da ka bayar dan a baka wani abu lafazin bida'a yana nufin haja amma zai iya yiwa haja zai iya yiwa kuɗi idan na baka wannan littafin domin ka bani wani littafi wanda ba shi ba mun yi musayar littafi da littafi yanzu wannan wanda na bari ya zama bai ba a yi ina fata an fahimta to su a wancan lokaci sukan ɗauko waɗansu malaman suka ce daga cikin malaman tarihi ko tafsiri cewa kuɗi ne suke zuwa da su su bayar sai a ba su kayan abinci waɗansu suka ce ai ba kuɗi ne ake bukata ba sukan zo da kayan da ake bukata a misra irin wanda babu su a misra din su daga ɗan filastin sai su zo da su su kuma sai su karɓi kayan da suke bukata a misra wanda babu su a garin su ina fata ko fahimta wato misali ce ake kame ta haja ta haja su yanzu suna bukatar kayan abinci mai yiwa a can kasar suna da kayan marmari amma ba su suna da karancin kayan abinci shi kenan sai su kawo sai a yi wato cinikin da ake sa ba ni gishiri in baka man daki ina fata an fahimta yanzu can sun kawo irin hajar da ke can wurin don su karɓi kayan abinci da ke nan su sai annabi Yusuf yi musu wata dabara yace duk abin da suka bayar dan a basu kayan abinci to idan kun karɓi nasu din yayin da kuka zo auna musu kayan abinci da za ku sa a cikin buhu duk sai ku saka musu kayayyakin su sai sun je gida su buɗa su an gane ku wa qala li fitiyadihi sai yace da yaransa waɗanda suke aiki karkashin sa a bida'atahum ku mayar musu da hajatu wanda suka zo da ita dan mu ba su kayan abinci ku sa musu ita firi halihim a cikin buhuhunan su ai au'iyatihim mazubin kayan abincin su la'allahum ya'rifunaha mai yiwa za su iya ganewa ko kuma domin su gane wannan hajar tasu idan qalabu ila ahlihim in sun koma zuwa ga iyalinsu zuwa gidansu Aiwa da wa ya fathi awiyatihim bayan sun bude hajar su ko buhunan su wa ru'yatihim ma biha kuma sun ga abin da ke ciki la'allahum yarji'un kuma domin su dawo ilaina zuwa gare mu la'annahum la yastahilluna imsakaha dan ga ka'ida a addinin sun da ƴaƴan annabi ne ba yanda za su zo siyayya kuma a ce sun tsaye abin sai aka manta ba a karɓi kuɗin ba aka samu su ciki suka tafi da shi suka je gida ba yanda za su rike sai sun dawo shi yana son yi dabarar da yadda za a yi su sake dawo don da shi ya gane yan uwansa ne su su gane ba har yanzu bai aminta ba da maganar su cewa san rawidu anhu abahu wa inna la fa'iluna duk da sun ci wannan alwashin kuma ya ce da su fa in lam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi wala tasrabun duk da haka yanzu sai wannan dabara duk kuɗin da suka zo da su sai ya musu cikin buhunan su aka hada musu cikin kayan abinci kaga sai sun je gida sun buɗa sun ganin sai a ce ba a karɓi kuɗin ba ai yanzu bari mu koma dan mu je mu kai musu su shi so ke sake dawowa da haka sai wannan dabara shine wa qala li fityanihi ja'alu bida'atahum fi rihalihim la'annahum ya'rifunaha la'alla yana zuwa da ma'anar lamu ta'lil kamar da muka faɗa tun nan la'annahum ya'rifunaha don su gane hajar ta su sun koma gida idan kalabu ila ahlihim in sun koma zuwa ga iyalinsu la'annahum yarji'un kuma don su dawo karka ce ko mai yiwa sa dawo ko mai yiwa su gane gane wato ai za su gane in sun ga kuɗi sai dai kace domin za su dawo wato la'alla kenan bi ma'ana lamu ta'lil sai kuma ce فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون فلما رجعوا الى ابيهم lokacin da suka koma gida wurin mahaifinsu falo sai suka ce da shi ya abana ya mahaifinmu muni nal kailu to fa an hana mu awo nan gaba cewa kar mu sake komawa da sunan awo illam lam tursil aqala ilayhi in baka turo dan uwan mu binyamin ya tafi tare da mu ba da haka fa arsil ma'ana aqala ka turo dan uwan mu tare da mu ka sake shi ka ba shi izini ya tafi tare da mu naktal domin mu samu daman yin awo bin nuni wato da nun kenan naktal wa quri'a bil ya a wata qira'an fa arsil ma'ana akana yaktal ka turo dan uwan mu tare da mu shi ma dan ya yo au tunda yanzu in muka je mu goma za a ba mu kayan mutum goma in muka je mu sha daya za a ba mu laftu na raƙuma goma sha daya kenan ko dai naktal mu auno tare da mu da shi ko yaktal shi ma dan ya karɓo nashi rabon kenan wajen aure fa arsil ma'ana akana naktal arsil kaga fi al amr ne asana wato arsil fi'il al-amr ne ko fa'iluhu dhamirun mutasarrif wujuban takdiruhu anta akhana wannan akhadan ba ne kuma ya zama maf'ulun bihi mansub ba wanda yake ko mudaf ne na ko mudaf ilayhi to naktal ko qira'ar yaktal shine sai zanto jawabu talab domin arsil talab ne naktal kuma shine jawabu talab ko jazaa'u talab wa inna lahu la'atidun lalle mun ji mun gani za mu zanto masu kariya gare shi za mu tsare shi ba za mu bari wani abu ya faru ba makamantan wanda ya faru ga dan uwansa a baya قال هل آمنكم عليه illa kama. annabi yaqub alaihi salam yake da su hal amanukum alaihi kin yanzu zan iya amince muku da shi illa kama amintukum fa daidai irin yadda na amince da ku ala akai kan dan uwanka ma'ana ai ba wani aminci da zan ba ku sama da makamancin amincin da na ba ku lokacin da na annabi yusuf tare da su min qablu tunda wa qad fa'altum bihi ma fa'altum kuma kun aikata abin da kuka aikata a wannan ma'anar wannan a takaice ma'ana ba wani aminci da zan ba ku sama da irin aminci da na ba ku ga annabi yusuf alaihi salam min tun da ta amma da karshen lamari fallahu khairul hasiba ubangiji ta'ala ne mafi alherin mai ba da kariya wa fi qira'atin hifzan a wata qira'a hifzan ay tamyizun wato sai zan to tamyiz ne wannan ka qaulihi lillahi darruhu farisan sukan faɗa haka a larabci Allah madaukaki shine tsayayyen mai ba da kariya wa huwa arhamur rahimin kuma shine tsayayyen masu jin kai masu rahama fa arju an yamunna bi hibbihi da haka ina fatan ubangiji yayi mun baiwa ta bada kariya ga kanin in na tura irin yadda ya tsare wan tunda shi yana da tabbacin cewa annabi Yusuf bai mutu ba yana da tabbacin cewa ba kula ta cikin shi ba dan haka da suka ce kula ta cikin shi ce a bal sawwalan anfusukum amra fa sabrun jabil wallahu almusta'anu ala ma tasifun kullu zalika yus'ir kamar wannan yana bamu labarin cewa lalle yana tabbatin annabi Yusuf bai mutu kuma aiki annabi ne ya san annabi Yusuf ya yi mafarki inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin kuma ya san fassarar mafarkin bata zo ba sai nan gaba da haka har yanzu zuciyarsa bata yadda annabi Yusuf ya rasu duk da cewa bai san a ina yake ba amma bai yadda ya mutu ba tunda annabawa su san da yau ba da annaba sun san gaibu an zai tashi tafi musu da dan ya san ga inda yake amma dai na tabbas din yana nan a wata uwa duniya din kuma Allah zai dawo masa da ina fatan kun fahimta wato shine fallahu khairul hafiza wa huwa arhamur rahim duk wannan zance da ake yi a daidai lokacin sun dawo daga wajen tafiya ne suna yaba wa sarkin da suka yi awo wajensa tun ma kafin su bude kayan su irin zumutin nan na matafiyi da ya ji masauki yanzu ne za su bude kayan su kuma su gane ke ciki sannan wani abu mamaki ya sake zuwa Me babu ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك خير يسير ولما فتحوا متاعهم da suka bude kayayyakinsu, su kohunan su da aka zubo musu kayan abinci wajadu bida'atahum sai suka ji kudaden su wanda suka je sayan abincin ruddat ilaihim an maido musu da su a ciki an rufe cikin buhun an ɗinke bakunan buhuna kalu sai suka ce ya abana ya mahaifin mu ma na bigi shin me muke nema ne ko kuma a'a ma na bigi mu fa ba ma yin zalim ma din nan nafiya ce kenan ai la nazlimu ahadan ka'idar mu shine ba ma zaluntar kowa hadhihi bida'atuna wannan fa kudaden mu ne da muka je sayan kayan abinci da su ruddat ilaina an maido mana da su cikin kayan abincin a haɗe wa namiru ahalana gashi kuma wato ainihin mun kawo kayan abincin ga iyalinmu to tunda haka ne wato ainihin ɗabi'ar mu shine ba ma yin zalunci yanzu kuma gashi an dawo mana da wannan wannan hujja ce na mu samu dama mu koma dan mu kai masa kayan su an gane ku ko kuma idan zanto ma'anar ma din nan istifhamiyya ce ma na bigi me muke nema wato kamar suna lallashin mahaifi ka sake ba mu dama mu koma kuma in za mu tafi wajen sarkin nan ka ba mu damar mu tafi da dan uwanmu ma na biji me muke nema sama da wanda muka samu yanzu hadhihi bida'atuna rusdat ilaina gaba kai kudaden mu ma da muka je sayan kayan abincin da su an dawo mana wa namiru ahlana yanzu in mun koma sai mu sake kawo kayan abinci ga iyalin gidanmu ai la'ati bil hirati lahum mu kawo musu abinci wa hiya ta'am wanda lafazin almira yana nufin abinci wa nasfadu asana kuma mun ji mun gani zamu ba da kariya ga dan uwanmu wa nazdadu kayla ba'irin kuma yanzu zamu tsara mudin wato rakumi guda Inda da rakuma goma ne yanzu mun zama sha daya ya zama rakumi sha daya gidan an ƙara samun abinci ke li asina saboda dan uwanmu zalika kayrun yasir ai wannan awo ne wanda yake mai sauki ai sahalun alal alal malik sarkin zai yi abu ne mai sauki a wurinsa lisaka'ihi saboda yawan kyautarsa da baiwarsa to abin da suka faɗa don su lullaci mahaifin su shi kuma sai ce قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم Ƙararren asa wunin, don fi son kwanan ruwan, ranar da suna waje. Salisu da su Dan'ul suna kuma a kunba, zan ƙyale shi su fi taro da ku ba. Hadda ta mutu ne, mawtukan Minna lahu, ha sai sun bani wani alƙawuli na musamman, Minna lahu daga Ubangiji, ma'ana ƙwemar lansuwa da Allah. la ta'tunnani bihi cewa wallahi za ku dawo da shi gida lafiya ba za ku sake dawo muku ce shi ma kura ta lakwame illa an yi haka bikum sai dai in fa an fi karfin ku an gane ku an yi haka bikum sai dai in an kewaye ku ma'ana sai in duk karfin ku ya tsare kenan to cikin abin da babu sakaci a ciki babu zalunci a ciki babu ha'inci a ciki bi an ta mutu sai da ce kun mutu gaba daya au tughlabu ko an rinjaye ku fala tastati'u al-ityan bihi ba ku sami ikon zuwa da shi ba sannan ne in kun da jona alƙawarin tare da irin wannan rantsuwar to shi ne zan ku fa ajabuhu ila zalika sai suka ansa masa suka yi rantsuwa wallahi baba za mu tsare shi ba za mu dawo da shi ba a za mu tsare shi kai mu dawo da shi ba za mu sakaci wani abu je ya salwantar da shi ba falamma atawhu mawtiqahum yayin da ya riga ya ba su wannan alkawali na cewa in dai kun yi min alkawalin za ku yi rantsuwa ni kuma na yi alkawalin zan kyale ke tafi da ku yanzu ya ba su alkawalin su kuma sun yi rantsuwar ko kuma yayin da suka ba shi mautikahum rantsuwar su ko alkawalin Kala kana sai ce duk da haka Allahu ala ma naqulu wakil Allah shine zai zama shaida kan abin da muke faɗa ni da ku nahnu wa antum mu da ku ai shahidun Allah shine mai shaida wa arsalahu ma'ahum yace shikenan kai shi shirya ku fita tunda sun riga sun yi rantsuwa yanzu yana ganin akwai tabbaci na za su tsare Tunda ya san cewa duk da akwai sakaci fitar da zuwa karan farko ba a jarraba su fuskar rantsuwa ba lallashi kawai suka aka ba su amma yanzu sun yi rantsuwa to dan haka sai karɓi wannan rantsuwa din ta su ya to da haka ake cewa in dai ya dan uwanka ya maka rantsuwa sai fa in ka jarraba in yayi rantsuwa yana karyawa amma in ba haka ba in dai maka rantsuwa kamata yake karba an bayyana ku in ma karya ke tsakanin shi da Allah nan gaba in ta bayyana ka ki karba amma in dai a karan farko ne maka rantsuwa to wannan baka da za ka zaka ki karba tun daga shi nan kin yi masa rantsuwa shi kuma ya karba falamma atahu mutaqahum da suka ba shi rantsuwar qala Allahu alama na kula yake kin gina ku tafi ah, tawakkalna ala Allah gun dogara ga Allah kuma Allah zai zama mai taida wato dan ya tsara sa musu tsoron Allah da takawa cewa in ma za ku wani abu ba daga nan ido na ba to ubangiji ta Allah yana kallon kowa kuma ya san duk abin da yake yanzu kuma sai shawara da zai ba su tunda za su tafi su su mutum da can su goma yanzu sun zama sha daya a ce wato ainihin dukkan su yayin mutum ɗaya ne to lallai wannan kuma za su zanto suna dan hankalin mai kallo zuwa gare su sai sai da su وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون وقال سيكي بسو يا بني يا بو يا انا لا تدخلوا من باب واحد ان كنت شغا غارين مصر كركو شغا تقوبا ديا ودخلوا من ابواب متفرقة ku shiga ta ƙofofi دبن daban ma'ana kun zo Kano a madadin duk ku shiga ta kofar Rombe ko kofar mata to ku rarrabu waɗansu su biyo ta kofar da gundi wata ta kofar Na'isa waɗansu su duka wuya in ma kun da su biyo ta kofar ruwa ku karkasu ko haɗu a cikin gari gaba daya domin ka'idar baki in suka zo ko musamman a wancan lokaci na tafiyar kasa za su shigo cikin gari duk a gansu za a gani min ba samati wujuhihim alamomin da ke fuskar cewa ƴaƴan mutum ɗaya ne to da haka shi kuma yana so su dan fadda sawu dan saboda bai dan saboda bakin mai baki shine ba <laughs> ba malike li Allah tusibakum al ku yi haka din dan saboda kada wato ainihin kambin baka ya kama ku li annahum kanu uqtu da malan dan an ba su kyawu wato kyawawan mutane ne wa quwwatan da karfi wa mkidada kama da kafuwar halitta da diri wa kanu aulada rajulin wahid ga sai ayyan mutum daya fa amarahum an da fi dukhulihim almadina sai ya umarce su in za su shiga garin su shiga daban-daban li an la yusabu bil aini dan kar je a cutar da su ta hanyar kambin baka fa innal aina haqqun lalle ko kambin baka gaske ne wa hiya quwwatun summiya wato kambin baka din nan wani irin karfi ne na dafi tamba'isu min ainil a'il wanda ke kokkogowa ke fitowa daga idan mutumin da yake da shi fatattasilu bil ma'ayuni sai ta je ta cutar da wanda aka nufata da abin ko aka kalle shi din fa ya halaka kuma sai ya halaka aw yaftus ko kuma ya lalace in ma haja ce ba abu mai rai ba kal quwwati summiya min afa'i kai ka ce karfi ne na dafi wanda ke jikin macizai wal akari da kunamu tattasilu bil maldu wanda suke saduwa da wanda kunama din ta harba ko maciji ya sara fa ya halak shi kuma sai ya halaka wa in kana al ainu ghairu mahsusa duk da cewa al ainu din kambin baka abu ne da ba a jin motsinsa kun fahimta والداعي الى هذه الوصيه ابن غير محسوس لنا yace ba ma jinta والداعي الى هذه الوصيه abin da ya kawo cewa ya mutu wannan wasiya abin abin da wajen wato shi mahaifin su a shafaqatu ala bil yamin dan jin tausayin shi bil yamin shine karbi da za a tafi tare وفي الحديث يا ذو تكن حديثي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دل الله سرادة من دل الله ثبت قريت ياتي اللهم إني أعوذ بكلمات اللهم إني أعوذ بكلمات الله التامة من كل نفس هامة وعين لامة manzo Allah yake cewa ya Allah ina lalle ni ina neman tsari bi kalimatin lahi tamma da kalmomin Allah cikakkun kalmomi min kulli nafsin hamma daga dukkan wata rai mai dafi ko mai cutaswa wa ainin lamma daga dukkan wani kambin baka lamma wanda ke sauka kan mutum wadan suka ce alhamma ai za su summin kenan dukkan wata rai mai dafi an gane ku yaktul irin dafin da ke kisa wallama idan an ce allama ai za tu lamam dukkan wani kamban baka mai cutarwa allaman kenan allati talimbu bil insan ko talimbu bil insan wa huwa dararu min alamin wato cuta kenan saboda wani rabi wa lam yaqul mulimma bai sai min ainin mulimma saboda bai lil izdiwaj wal mushakala aka suka faɗa a larabci din babi ne na izdiwaji wal mushakala wannan a balaga suke karantawa ma'ana ana san a sami daidaitan juna tsakanin nafsin hamma wa ainin lamma a madadin min nafsin hamma wa ainin mulimma haka da larabcin za a ce idan ce ainin mulimma dukkan wani kambin baka da ke sauka akan wanda aka nufata da shi ya cutar da shi idan ce a lamba bil insani kaza ma'ana wata musiba ta sauka akan sa kenan qad kuntu arju aka amrin aka fiqatin aba amrin aka fiqatin hatta alammat bina yawman mulimmat alammat bina yawman mulimmat wato aba ina sauka musiba aw li annahu arada an yatafarraqu inda dukuli la'allahum yarawna yusuf ko kuma ya zanto wai ya faɗa musu cewa la tadkhulu babin wahidin wa dkhulu min abwabin mutafarriqa ba dan tsoron kan baka ba sai dan su rarrabu wancan ya fita wancan titi wancan ya fita wancan titi mai yiwa su karo da annabi yusuf tunda shi bai san shine ministan a ba mai yiwa wani ya ganci a cikin ya gane ga dan uwansa tunda su baki ne a garin waɗansu malaman haka suka ce li'annahum yanzuruna ila an-nas mutafarriqina akthar ma idza kanu mujtami'ina domin in suna da rabe za kowa zai fi samun damar ya kalli mutane wajen binciken dan uwansa annabi yusuf sama da in suna haɗe ba za su ta kallon wuri guda tare da juna ma sai a ce kai ko da ke asirin kasa kuma zo ba za su samu damar yin haka ba wa ma ughni ankum min allahi min shay'in wannan abin da na faɗa cewa la tadkhulu min babin wahida wadkhulu min abwabin mutafarriqa ya zanto na umarce ku da haka ne dan saboda ittikazul asbab ayi riko da sababi amma hakan ba shi zai ba ku kariya ba sai da sai abinda ubangiji ya ga dama kuma amma kai dan adam zaka yi riko da sababi sauran kuma sai ka dogara ga da Allah mu da kuke sarki da haka sai ce ma ku ne an ku min Allah ne sai wannan shawara tawa ba za ta wadatar da ku komai ba daga azabar ubangiji in Allah ya ga dama amma shari'a ne al-akhdhu bis sabab an gane ku إن الحكم إلا لله فكنت بقوة كتفي أن الله عليه توكلت جريت ندوغر في أبنجدي وعليه فليتوكل المتوكلون جريت نما تدوغروا كما تدوغر يا كما تمكار بياني أكن كم بين بكا من شاي أو لدرس دبنبا ونما كم بين حلتا halitta ce تعالى كي حلتا تترلو halitta ta tare بايوسا وني أبن يادن bayinsa wani وني أبن يادن جنجي إدارسا wani duk abin da ya gani da ido ya yi masa kallon sha'awa ya yi masa kallo na burgewa abin ya burge shi ya kayatar da shi to zai iya yi wa abin da ya kalla din nan ya tuki ko mutum ne ko dabba ce daidai da gida daidai da mota daidai da mashin in dai ya ga abu abu ya kalli, to abin na iya cutuwa a sanadiyar kallon wani kuma idan baya cutarwa sai in yayi magana da baka ai wannan gidan ya ke kai wani ya sai mota mai kyau kai wani Allah ya ba shi lafiyar jiki kai wani yau ya ci ado ina fata an bayyana to me kan ban maka ma galibi wani baya sanin yana da shi sai in abin ya faru mai cutarwa sai ya gani ko ba nufin sa bane ya cutar da kai ko ya cutar da abin da ya cutar din lokacin da ya kalle ka ko lokacin da ya faɗa da baka amma Allah ya halitta abin da tare da shi sai abin ya faru hadisi ya tabbata cikin muwatta na Imam Malik hadisin Sahal ibn Hunay sahal ibn hunayr sahabi ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi an yi tafiya tare da manzon Allah da wani an ya da zango a wani waje sai ya je yana wanka ya buya a jikin wani abu ya suturce shi amma in ka zo wucewa kana iya ganin gadan bayansa ba ka ganin al'aurarsa sai wani sahabin da ake kira Rabi'a ibn Amir ya zo wucewa sai ya ganshi sai ce kai tunda nake ban taba ganin wanda Allah bai wa fatar jiki mai kyau ba irin wani fadin wannan magana ke da wuya sai wannan bawan Allah ya matattara mai tsanani faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka dauko wannan ba Allah aka zurfi ga manzon Allah yace me ya faru aka ce wani sai manzon Allah ya ce a kirawo shi wani a kirawo Rabi'a ibn Amir ibn manta sunan ba aka ce manzon Allah ya ce alama yaqtulu ba'dukum ba'da dan me dayan ku zai yunkurin kashe dan uwansa yace wallahi manzo Allah ne ban tafi komai ba ga abin da na faɗa kawai nace kai wani Allah ya bashi fatar jiki mai kyau sai manzo Allah ya halla barraka ina ma ka ce barakallahu fika ka ce kai wani Allah maka albarka Allah ya baka fatar jiki mai kyau ma'ana ko da kana da kambin baka in ka kawo Allah ya maka albarka to ba za ka fitar ba kai wani kan Allah ya sa masa albarka ya gina gida mai kyau kai wani Allah ya sa masa albarka a motar motarsa motar ta kayatar da shi to ko kana da kambin baka ba za ka fitar ba amma in kana da kambin baka ka faɗa to karshen ta motar ta kama da wuta ko ta yi hadari ya je ya kika ta kasa ba laifin ka bane ba da niyya ba haka Allah ya yi ka ina fata an fahimta maganin wannan shine at-tabrik shi yasa manzo Allah ce Allah barakta ina ma ka ce barakallahu fika abinda da Hausa muke cewa barkallah Allah sanya albarka kenan tubarkallah dan ai daga tabarakallahu ne za ka ce tubarkallah an fahimta ko to me faru sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ɗebo ruwa aka ɗebo ruwa aka tara a cikin wani kwano ko gwangwani aka ce yayi alwala kada ruwan ya daga kasa aka tara ruwan alwalan nasa wadanda suka ce ba alwala ba ya wanke hannayensa da fuskarsa da almarafik a wata ruwaya da sunna cikin motsa da kuma guyoyinsa da kuma atrafal kadamain gefen kafafunsa sannan kuma izar dinsa kamar ah, ah, zanin da yake daure shi a kogunsa aka ce ya je can ya cire zanan daga ciki inda fatar jikinsa take tabawa a jikin zanan a baibai dinsa ya tsoma shi cikin ruwan ya matsa ya tsoma shi ya watsa ya matsa shi sannan aka kawo wannan ruwa aka yayyafa wannan bawan Allah shikenan sai sai to wannan kaga a tibbun nabawi kenan likitancin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda babu shi a kimiyyar likitanci ta yau sai mutum ya koma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka duk wanda jarrabawa ta yau da gobe ta nuna yana da wato ainihin kambin baka magani biyu ne ko uku magani na farko na rigakafin na rigakafin abin kafin ya faru shine da ya kalli abin da ya burge shi ce kai Allah yawa abu kaza albarka gaskiya ya burge shi ko gani yadda abin ya burge shi sai ba zai ce kai Allah sanya albarka game da kaza to shikenan abin ba zai kamu ba da kambin baka in an yi rashin sa'a bai faɗa ba ko in mace ce bata faɗa ba har abin ya kamu da cuta to sai a yi ɗaya daga cikin ababe guda biyu abu na farko shine wanda muka faɗa ko dai mu ce yi alwala kamar da wani hadisin ya nuna ko kuma a ce ya wanke waɗannan gabbai nashi hannaye da gwiwoyi da fuska da atrafin kadamai da kuma dakhalatin izarihi wato bai bai din izar din sai wannan ruwa a je a yi ya fa mutum shikenan bi iznihi ta'ala zai tafi ko kuma in ba haka ba sai a masa rukuya zuwa karanta masa alqur'ani saboda hadisin la ruqya illa min ainin aw huma kuma hadisi ne inganta hadisin um, Abdullahi da abaza ah, hadisin da wani sahabi na manta kowai ko Abdullahi da abaza ko wani sa la ruqya illa min ainin aw huma ina fata an fahimta wannan ko mun karanta shi lokacin da muke cikin kitabut tauhid tare da sharhi dogo a cikin in dai ba kuma ta ba to kaga kenan akwai kambin baka har yanzu ko mutane akwai maka imam al qutubi ya kawo kisar sa'ad bin abi waqqas wata rana ya hau doki ya wuce wata baiwar Allah ta gaishe sai ta yaba wani bangare na halittar jikinsa sai kawai ya faɗi yana koma gida ya faɗi malam shi ba zazzabi ya buge sai ce na ji ko wanda ta ce kaza a je a nemo ta aka neme ta sai alwala aka taro ruwan aka zo aka yi fa masa sunan ya tashi ya kawo kisar imam al-asma'i shugaban luga yake cewa muna zaune a garin mu wata rana muna zaune kai a wani gari wata rana sai aka zo ana tatsar wata nonan wata dabba da aka tatsi nonan wannan saniya din sai aka kawo mutane su gani sai wani daga cikin mutane ce kai lalle nonan wannan saniyar ya bani sha'awa yadda aka tatsi su da kyau haka da sauransu yace wace ce a wannan garken to su dama ya shahara sun san yana da kambin baka sai suka ki nuna musu ita sai suka nuna wata suka ce ai wacce da wacce mai nonan da wanda aka nuna din sai suka fada suka mutu su tsammanin su sun yi haka sun tsira aka kamata ya ce sai barakallahu sai kaga wasu mata to amma su azma yi malaman lugha ne ba malaman hadisi ba dan haka su wai za su yi dabara ta nan suka fara asma'i da kansa yake cewa na zauna da wani mutum mai aini yake cewa in na ga wani abu ya burge ni nikan ji wani irin abu mai zafi ya fita daga cikin idona yake ni ma na ban san ko menene ba to dan haka kenan kun ga akai kan baka ina fata an fahimta ko manzo Allah ya tabbatar da cikin hadisi kuma kambin baka ba mai ta bace ba domin ka bai da muka fada mai kan baka ba duniya bai ke cutar da kai ba duniya bai ke cutar da wani abin da ke faruwa ba tare da sanin sabaki kansa sai bayan ya faru abin ya faru eh amma mai ta kuma tsafi ne yayi da haka duk wanda aka ce maye ko sarkin mayu ku tabbatar tsafi ne dai shi yana cutar da kai bisa ga niyya bisa ga sani da sihirin sai ke cutarwa dan sarkin mayu zai iya cewa a kawo masa gwanda a ajiye ta anan gurin ya koma daga bakin masallacin nan yana kallon gwanda sai dai kawai gudana sun da yayan in an jima ya ce ku bude kuna bude sai gaba komai sai kawo ok wannan ai maye ne to wannan kan tsafi an gane ku eh to sirri tsafi ne ba mai da abu dai ne ai sihiri shine tsafi tsafi shine sirri ba ji ba kitin ne muka ce muka tsafi ne duk ɗaya ne ta bangare ne daga cikin bangarorin sihiri sihiri din kala kala ne ta na ciki duk wanda za a ce wani sarkin mayu ne irin wanda suke yawo dinnan suna busa kaho a ba su maganin kaza ko kuna da maganin kaza ko kaza kaza kaza ga wanda in ka ga ya kalli gabas tafiya yake ma'ana baya sallah kenan kaga arme ne قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من ابواب متفرقه يتي يا ku ƴaƴana kar ku shiga gari ta kofa ɗaya ku shiga ta kofofi daban-daban ba kofa ɗaya ba an gane ku wa ma uguni ankum min Allah wannan wasiya ta dawa ba za a iya wadatar muku komai daga wurin ubangiji ba in ya nuface ku da ku tutu amma dai ya zama shar'antuwar luko da sababi inil hukmu illa lillah hukunci ba a kowa yake ba sai a wurin Allah ta'ala alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun gare shi ne dukkan masu dogaro yawa da su dogara to daga nan sai ya fara walamma dakhalu min haythu amarahum amrun ma kana yughni anhum min Allah min shay'in ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه له علم لما علمناه ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم يا يند سكت جاجرين فعندما هيفيوس يقوم مرجسو أي متفرقين سنا ما قرر الأبوات قفوفين جريدة بندبا ما كان يغني عنهم من الله من شيء hakan bai zanto mai wadatar da su wani abu ba min Allah daga abin da Allah ya zartar min sai inna kowane irin abu illa hajatan fi nafsi yaqub qadaha sai dai kawai wata bukata ce da ke cikin zuciyar annabi yaqub alaihi salam ya samu daman biyanta ma'ana wani tunani da cewa kansu cutu ya yadda ya kamata ya mutu wasiya ba dan wasiyar na iya tare su ba domin sai abin da Allah ya ga dama wa hiya imkanu yatihim yusuf ko kuma ya zanto a'a ai ba dan wannan din zai kare su daga wata musiba ba yayi hakan ne dan bukatar da ke cikin zuciyarsa sai wato su yi dabara dan su ga annabi yusuf a bisa ga zancen da aka fassara hakan da shi wa innahu lazu ilmin lima allamna wa innahu lazu ilmin lalle shi annabi yaqub alaihi salam lazu ilmin ma'abucin sani ne lima allamnahu saboda abinda muka sanar da shi ta fuskar wahayi li iyyahu saboda yadda muka sanar da shi anna yusuf hayyun mun sanar da shi ta fuskar wahayi cewa annabi yusuf alaihi yana nan da ransa bai mutu walakin aktharun nas la ya'lamun daidai da yawa daga cikin mutane la ya'lamuna ba sa gane al-ma'lumat allati allamnahu dangin ilimin da muka sanar da shi annabi a din ayyahu zuwa gare shi fa yahmiluna kalamahu ala ghairi ma'anaha sai su dauki zancen sa a bisa ga yadda ma'ana ta dace ba amma in ba haka ba shi kan yana da sanin da muka sanar da shi sun masafaru ila Misir bayan an riga an gama komai kenan sun riga sun yi tafiya zuwa kasar Misir kenan sun je sun shiga cikin gari kenan yanzu kuma sai mai faru ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون ولما دخلوا على يوسف لوكة سكت جوجا النبي يوسف أو يوسف آوى إليه أخاه وتسيطر أنقوانت زواجري wato shine karamin yaron da suka je biki binyamin kenan annabi yusuf sai ya kamo shi zuwa gare shi dan ya rungume shi kala yace da shi inni ana afuka ni fa ni ne dan uwanka Yusuf da aka yi da awar kura ta cinye ka ganni nan da na ni ne minista yau wala ta fita iskar kai bakin ciki kar ka samu damuwa bima kanu ya dan dangane da duk abin da kaga suna aikatawa min hasadi na hasada na na gare mu ni da kai wa amarahu Allah ya kudirahum kuma yace masa kar ka ba su labarin ni ne Yusuf din kyale abin a cikin zuciyarka wa tawafa ma'ahu kuma yayi yarjejeniya da shi yayi ittifaki da shi ala annahu sayah Dana cewa zan kulla wata dabara ala an yi inda hu annabi Yusuf zai kulla wata dabara dan ya wanzar da shi a wurinsa ta yadda dan uwansa dan ba zai koma ba ya zauna a gari ma'ana lokacin da ya rungume shi ya kama wannan ya kama wannan amma tun da yaro ne dan karami a zahiri zai nuna yan uwan kamar ta awar yaron shi tunda an zo da shi amma kuma yana kokarin ya fada masa ya rasa masa kalmomi na cewa ni ne dan uwanka karka da mutum zan yi dabara da zaka zauna a nan karka faɗa musu ina fata an fahimta qala inni ana su fala tabtai iskar kai bakin ciki bima kanu ya'malun dangane da abin da suke aikata to daga nan ba falamma jahadahum بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لتاركون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد جعل السقاية sai ya umarnin a sanya mudun awo hiya sa'un as-siqaya wato kenan sa'i min zahabin wanda yake na zinari murassa'in bil jawhar wanda kuma an yi masa dajiya a bakinsa da ruwan jawhar amma dai ba wani nassi na qur'ani ko hadisi da ya bayyana irin sa'in cewa an yi ne da zinariya ko azurfa duk wannan ijtihadi ne da bincike bincike na malaman tafsiri amma dai abin da nasin qur'ani ya takaita falamma jahazahum bi jihadihim yayin da ya tashi tattala musu kayan su yayi umarni a auna musu a sa cikin buhu da ala sibayati sai ya sanya mudun au fi rahli akhihi a cikin buhun dan uwansa Bilyamin da gangan shikenan aka auna musu aka daure buhuna suka tashi suka tafi har sun fita bayan gari sai kuma sai tura cewa aje a dawo da wannan bakin a ce da su sun sace mana mudu ko sun daukan mana mudu muna bincike thumma azzana mu'azzin sai ga mai kira yana kwalla kira sarki ya tura a bisu ko minista ya kira ya tura a bisu nada munadin ba'da tisalihin min majlis yusuf mai kira yana ta kira da babban murya bayan sun riga sun fita daga ofishin annabi yusuf alaihi salam yana cewa da su ayyatu hal'iru ya ku karauka ya ku matafiya an gane ku ya ku matafiya ai alqafila gungu na matafiya innakum lasarikun bincike ya nuna lalle a cikin ku akwai masu sata qalu sai suka ce wa aqbalu alaihim suna masu fuskantar wannan masu kira din suna cewa da su ma za don me kuka ne, ma kuka rasa za ku ce an muku sata qalu sai suka ce nafqidu suwa al-malik mun ne sa'in sarki mun rasa kuma gaishe suwa da asiqaya duk abu ne qur'ani na tanda kalmomin dan ya kosar da bukatarka ta sarwa lugawiyya jarin kalmomin larabci in ba haka ba da sun ce nafsilu siqayatal malik tunda siqaya aka ambata a baya amma sun suka ce nafsilu suwa al muna neman mudun sarki ne mun neme shi mu gani ba waliman ja'a bihi himlu ba'irin dukkan wanda ya nemo ya ko mana wanda ya dauke shi to yana da himlu ba'irin zamu ba shi kaya lafin raƙumi guda an gane ku duk wanda ya kawo za a ba shi kayan abinci laftin rakumi guda mina sa'a mina kayan abinci ai ya kunu lahu ya zanto shi ne wato kamar lada idan ya kawo da za a ba shi anan ne fuka hawa suke cewa halaccin mas'ala ta al dubul kenan ya halaka kace duk wanda ya mun kaza zan ba shi kaza ya halatta jami'a ta ce tana son a wallafa masa littafi na tafsiri ko na ulumul qur'an ko na hadisi bisa ga ka'ida da sharadi kaza dukkan wanda ya rubuta wannan littafi mai tafi kaza ya cika sharuɗa kaza to za a ba shi kyauta ta naira dubu kaza ko da kaza da kaza ya halatta sarki ya faɗa haka ya halatta jami'a ta faɗa haka ya halatta gwamnati ko karamar hukuma ta faɗa haka a da sarakunan da haka suke yi lokacin da suke so su bunƙasa ilimi sai ce suna son a yi musu tataccen littafi kan wata matsala ta addini wa zai binciko ya yi bincike kyakkyawa kuma a sami alƙalan da za su yi hukunci kan binciken su ma malamai dakkan malamai ba 'yan jigari-jigari ba ba masu son zuciya ba ba masu bala'in hasada ba waɗanda za su tsaya su kalli abin da mizanin ilimi a ce duk wanda ya wannan binciken za a bashi naira dubu kaza ko za a yi masa kaza ko za a yi masa kaza wani abu za a girma ya halatta a yanka dan ga sun ce nafsi da suwa al-malik muna neman mudan sarki an sata an rasa an neman an rasa waliman ja'a bihi ga dukkan wanda ya kawo shi himlu ba'idin za a bashi lafsun rakumi guda na kayan abinci wa ana bihi za'im ni kuma na bashi lamuni game da haka to waye yace wa ana bihi za'im ni na bashi lamuni wadan suka ce wannan mu'azzinun din da aka ce sun ma'azzana mu'azzinun mai wannan mai wannan shelan ne shine ke cewa ni na ba da garanti in dai ya kawo sun na tabbatar sarki zai bayar ko a zo wuri na ma ni zan je in dauko kayan abincin daga cikin so in ba shi dan arga an fawwala mu an ba ni wakilcin abinci shine wa ana bi zai kaddara shi a haka zai fi sauki da shine mu'azzinin din da sa ya riga ya gabata bamiri ya koma zuwa gare shi to lalle zai fi sauki amma dan suna cewa wa ana bihi za'im annabi Yusuf ne ya faɗa haka wanda kuma yakin zancan anan baya fito da shi a sarri sosai an gane ko qalu sai suka ce me tallahi laqad alimtum mun karanta wannan karanta mu قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحمه فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين game da hadisin da muka kawo ɗazu na sahal ibn hunayf wani dan uwa ya rubuto min cewa sunan wannan sahabi wato amir ibn rabi'a ba rabi'a ibn amir ba kuma yadda na fata dama na ce Amir Rabi'a ibn Amir in ban manta ba Allah saka masa alkhairi ya tunatar da mu kenan wato sunansa Rabi'a ah, abin nan Amir ibn Rabi'a wato sai nayi takaddim da ta'khir to wannan abin da ya faru kenan kalu su sai suka ce tallahi muna rantsuwa da Allah laqad alimtum kun riga kun sani ku fadawan sarki ko ku yaran ministan aikin gona da albarkatun kasa kun san cewa ma ji ina li nusra fil ardi ba mu zo ba don mu yi fasadi a ban kasa wannan ya nuna sata tana cikin fasadi a ban kasa ke an gane ku domin su sun ce inna kula sariqun amma da su ce ma kunna sariqin sai suka ce ma ji ina li nusra fil ardi abin zo yin fasadi ba wannan ke nuna ashe sata tana cikin fasadi a ban kasa wa ma kunna sariqin ko ba mu kasance masu sata ba irin yadda kuke da'awa ai ma sarakna qattu da dai ba mu taba yin sata ba wato da can ba mu taba kasancewa ba mun yi kuma mu shigo garin nan ba dan mu qalu sai su waɗanda aka tura din suka ce fa ma jaza'uhu in kuntum sadiqin in kuntum kadibin me asa kamakon wanda ya sata din in kuntum kadibin in kun zama makareta fi kaulikum cikin zantan kuma kunna sadiqina cewa ba mu zanto ba mu ba mu kasance ma sata ba wa wuji da fikum idan an yi bincike an samu mai sata din cikin ku menene sakamakon sa me za a yi masa qalu jazaohu sai suka ce sakamakon sa kuke so man wuji da fira halihi duk wanda aka samu mudin a cikin kayansa a cikin buhunsa yusarak to shikenan sai a mai da shi bawa sun ma'akkada bi kaulihi sai suka karfafa zantan da cewa fa huwa jazaohu wato sakamakon sa shine sakamakon sa a garin ku jazaohu man wuji da fira halihi sakamakon duk wanda aka sami kayan a cikin hajjarsa fa huwa jazaohu shi shine irin sakamakon da kuke a garinku. menene dokar ƙasarku? shi za a yi masa ba dokar garin mu ba meye dokar ku to su ku a lokacin nan dokar garin Misra idan mutum yayi sata aka kama shi to cikin sa mai da shi bawa daga nan ya zama bawa kuma sai in ya fanci kanshi ko gidansa ya ga dama ya fansar da shi ina sai suka ce mai idan da wannan hukuncin jaza'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jaza'u an gane ku fa huwa ay asariku sariqu wato sakamakon abin da ya sata ay al-masruqu la ghayr wa kanat sunnatu ali yaqub wa jarhi wadan kuma suka ce a sunnar gidan ali yaqub ne idan mutum yayi sata to shikenan a mayar da shi bawa sunna ce a gidan zuriyar yaqub alaihi salam kazalika najzul zalimin kamar haka ne muke yin sakamako ga azzalimai ai bi sarikati wadanda suka yi sata kenan fa sarahu li yusuf fa sarahu li yusuf sai aka ce to ku dawo gaba ɗayan a mai da minista sai aka dawo da wurin annabi yusuf li tafkiki awiyatihim dan a bincika kayayyakin su a kama kuma wannan a a kama wannan a bincika sai sai aka yi فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم shikenan da aka dawo da su wajen annabi yusuf alaihi salam fa bada bi auiyatihim sai ya fara bincika kayayyakin su buhunan su sauran kabla wi'a ya fihi kafin a zo buhun dan uwansa kaga wani fadda tsawo da dabara wato ta kama mai laifi li Allah yutaham dan kada zo fara bude buhun dan uwansa dan da na a gane ta aka fara ta ai wannan babu ai wannan babu kaga mutum goma har mutum sha ɗaya kai har an bincika buhuna goma babu ai za a dauka na sha ɗaya maki da ba za a samu sun mastakar da hasan nan kawai sai ya fito da wannan mudu ko wannan sa'i min wi'a ya fihi daga cikin buhun dan uwansa ala ta'ala ubangiji ta'ala ce kazalika kidna bi yusuf kamar haka ne muka koya wa annabi yusuf dabara yadda zai rike dan uwansa cikin ruwan sanyi ma kana li ya'khudha asahu fi dinil maliki bai zanto mai samun ikon rike dan uwansa ba rafiqan wato a matsayin bawa min sarkati saboda sata fi dinil maliki a cikin hukuncin da a cikin mul garin da yake minista wato shi da fi maliki a addinin garin ai hukumu maliki misr a hukuncin sarkin garin li anna jaza'ahu indahu ad-darb domin su sata idan an yi a misra duka ne wa tagrim wa tagrim da kuma wato ainihin a ce mutum ya biya rufe biyan abin da ya sata a mutum bulala sannan in dubu ɗaya sata a ce sai ya ba da dubu biyu haka su suke yi a misra ai qimatuhu qimar abin labil istirqaqi ba wato ainihin a mai da mutum bawa ba kenan mayar da mutum bawa sunna ce ta Ali yakub kamar yadda dama shi ne zance na biyu da muka faɗa wanda shi ma mana yake to an gane ko dan suka ce da hukumar man da fi ralihi ko huwa jazaa'u sakamakon sa shine sakamakon wanda ya saka ma'ana shine a mayar da shi bawa kenan kazalika ladin zalimin kamar haka mu muke sakamako ga azalimi a garin mu zuriyar gidanmu idan mutum ya saka mai da shi bawa haka addinin annabi Yaqub yake to shine sai yake tunda wannan shine bari mu muka hukunci da shi to shine Allah ce kazalika kidna li yusuf kamar haka ne muka sanya wa annabi yusuf alaihi salam dabarar yadda zai rike dan uwansa domin da zai kama su da tsarin mulkin garin da yake minista da ba zai rike dan uwansa ba sai dai ai bulala kuma su biya sai kuma su tafi da shi kuma wannan ba shine sa ba bukatar sai rike dan uwansa da haka sai ce to tunda haka ne hukunci bari mu muku hukunci da garin ku constitution din garin ku tunda dai rike mutum ake shikenan sai rike ne kadalika kidna li yusuf kamar haka ne muka koyar da dabara ga annabi yusuf alaihi salam ma kana li ya'khudha akahu fi dinil malik da dai ba zai samu iko rike dan uwansa ba a addinin sarkin garin misra li'anna jaza'ahu indahum ad-darb domin sakamako a wurin su shine duka wa taghrimu bislayil masruq da biyan rufe biyan abin da mutum ya sata ai qimatuhu qimar abin la bil istirqaqi ba wai a ce a mai da mutum bawa ba da ɗai da ba zai iya rike dan uwansa ba illa an yi Allah sai fa Allah ya ga dama ai akhadahu bi hukmi abihi wato illa an yi sha Allah kenan wanda yake ma'anar wato sai dai Allah ya ga dama akhadahu annabi Yusuf ya rike shi din bi hukmi abihi wato da hukuncin garin da hukuncin da sai ay lam yatamakkan min akhdihi illa bi mashi'ati Allah bai sami iko rike dan uwansa sai da mashi'ar ubangiji bi ilhamihi su'ala ikhwatihi ta adda sai da Allah ya kimsa masa ilhama ne tambayi ɗan uwan sunnatihim da kuma yadda suka bashi bayanin yadda sunnar su take a garin su Allah fi narfa darajatin man nasha muna ɗaukaka darajojin wanda muka ga dama bitanwini darajatin muna ɗaukaka darajoji masu yawa man nasha ga wanda muka ga dama wa quri'a bil idafa a wata kira'a narfa'u darajati man nasha muna ɗaukaka darajojin wanda muka ga dama fil ilmi wajen ilmi ka yusuf kamar annabi yusuf alaihi salam wa fawqa kulli dhi ilmin alim tabbas saman kowane mai sani a wani mai sani din a saman ai a'lamu minhu akwai wanda ya fi sani hatta yantahi ila Allah ta'ala ni gaba ɗaya yana koma zuwa ga Allah sai ina ganin sai mu dakata nan abinda muka faɗa zama daidai Allah subhanahu wa ta'ala lada mana assalamu alaikum wa rahmatullahi sanarwa ke ba sai kun dauka ba abu tambaya ko ɗaya da zan ansa magana da zan yi zan yi magana ne game da rikita rikitar da ake ciki ta ganin wata da ko magana da sallah a ƙashin gaskiya tun lokacin da aka yi rudanan da aka yi cikin karamar sallah na bambancin kwana biyu tsakanin najeriya da waɗansu ƙasashe na musulmai a duniya wajen yin sallah tun lokacin muka yi ta ƙoƙarin bibitar yan uwa da muka san masu wa'azi ko faɗakarwa ne don saboda a yi wani yunkuri ko ƙoƙarin wato samar da wani kadaitaccen fahimta guda ɗaya, wanda za a sanar da yan uwa musulmi su yi aiki ne. to amma taron bai yi ba ni na san cewa cikin wanda muka tattauna a karan fari lokacin da wannan tunani ya zo mana akwai malam abdulhab bin muke tare da allah sai kuma dan uwa malam muhammad bin usman da kuma kamar su malam abba koki muka yi ta kokarin ya kamata a hadu a yi wani abu a hadu a yi wani abu mu fara yin namu sannan mu sami kansu kullama sai da nata kansu kullama idan sun yi nasu kuma su sanar da sarkin musulmi ko kuma yan sarakunan mu a san wani mataki ya kamata a ɗauka don a haɗa kan al'umma so to kwansul ulama sun yi nasu bayani kuma sun je sun kaiwa mai martaba sarkin musulmi amma babu wani jawabi da muka ya da daga kan fada har yanzu a yanzu nan kuma sani bikil ya fito mu ne mu sani ba na cewa ga jawab mala karka daga hannu aje na cewa ga jawabin da aka yi ga abinda da malamai suka tara ga bayanan da suka yi dogaro a akan fatawar malamai za a yi kaza to yanzu kuma an zo zulhijja ya riga ya kama a lissafin najeriya yau ana takwas ga wata a lissafin kasar saudiya da sauran kasashen duniya na musulunci mafiya yawansu saudiya kuwait jordan sudan misra algeria tunisia morocco da sauransu su kuma yau bakwai ga wata to kaga yanzu yanzu akwai safanin kenan yanzu abin da ke faruwa shi ne gobe tara ga wata a Najeriya amma takwas ga wata a sauran mafiya yawan kasashen musulmi na duniya jibi kuma ya zama ranar sallah a Najeriya wanda kuma ranar arfa kenan a kasa mai da musulmai za ta arfa har guduwa ne daga garin nan don saboda in je inda ba za a tambaye ni ba to amma abin ya dagara sai da aka bi ni kuma aka tambaye ni kuma na ji malamai da dama su masu tattauna albarkacin bakin su waɗansu ta kafar watsa labarai waɗansu a darasi nasu daga cikin malaman da na ji ko ban ji su kai tsaye ba amma na dace sun yi maganganu akwai su dan uwa malam ibrahim khalil Allah saka masa ya yi yayi jawabi kuma an sa a gidan rediyo akwai kuma malam abdullahi salim fati sai shi ma yayi jawabi akwai kuma wadansu malamai a kaduna akwai waɗansu kuma a waɗansu garurukan daban-daban duk sun yi jawabi irin nasu don yanzu abin da zan faɗa a nan wurin a zan yi kokarin takaita shi ba zan tsawaita shi ba littafan da zo da su ba sai na karanta su gaba ɗaya ba zan karanta kaɗan ne da su sannan daga baya kuma sai mu yi tankaɗe da rairaya mu tace mu faɗi bayanin da yake muke ganin shi ne insha Allah wannan littafi da ke hannuna littafi ne na fatawa na al-lajnatu da'ima da buhuth al-ilmiyya wal ifta kwamiti na dindindin da ke ansa fatawa tare da yin bincike kan waɗansu sababbin matsaloli da suka shafi duniyar musulunci a ƙasa mai tsarki wato ƙasar saudiya da wata tambaya da aka yi musu a cikin jirgin littafin na goma jirgi na goma kuma shafi na casa'in littafi kuma ita ce tambaya ta ɗari uku da sha uku mai tambaya yake cewa nasma min al min al mizya khabar bada isyan fil mamlakah al arabiyyah al saudiyyah bi waqt lam nara fihi lil hilal fi sahil al aj yace mukan ji labarin kelanta an ga wata a ƙasa mai tsarki kuma za a za a yi azumi a daidai lokacin da mu mutanen Cote d'Ivoire Ivory Coast ba mu riga mun ga wata ba wala fi Guinea makwabtan mu na kasar gini ba su gani ba wala fi Mali haka a Mali ولا في kuma هذا كما السنغال رغم العناية رغم العناية برؤيته tare da kulawa da bayar da muhimmanci da ake wajen ganin wata din wa min adl zalika yaqulu istilahu bainana da haka sai muke samun kanmu cikin sabani da mutane famin da man yasumu i'timadan ma cikin mu akwai zai azumi dan kawai ya ji a rediyo an faɗa cewa kasa mai zarfi za'a yi wahun qalil amma in kadan ne wa minna man yantaziru hatta yara al-hilal fi biladihi cikin mu kuma akwai wanda suke tsayawa har sai sun jira an ga wata a garin nan amalan bi qawlihi ta'ala suna masu yin kuri da kokarin yin aiki da fadin Allah ta'ala wa mai shahida minkum shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin zuwa karshe wato dukkan wanda ya halarci wata a cikin ku ya zance shi da kuma fadin manzon Allah so mu ku yi azumi domin ganin sa kuma ka aje domin ganin sa wato bi qawlihi da kuma fadin manzon Allah li kulli qatrin ru'yatuhu kowane gari suna da ganin su wa kad balaga al-jidalu ashaddahu bayna al-fariqayn wannan rikici ya kai kololuwar tsakanin bangare guda biyu masu cewa ai azumin da masu cewa kar a yi da masu cewa a dauka tare da san kasa mai sarki da masu cewa a bari sai wani sai an gani a garin ba a suna fi zalika ko ba mu fatawa cikin wannan kun ji fatawar ko daga wata kasa a yi Cote d'Ivoire nan Afirka ta yamma ma'ana wannan abin da suka aika da shi a matsayin fatawa fatan daidai da irin abin da muke cikin to sai suka ba su ansa da cewa ikhtilafu matali ila hilla min al umur allati ulimat bi darurati hisan wa akla sassaɓawar fitowar wata tsayuwar wata daga wannan gari zuwa wancan gari abu ne da aka san shi ala tilan hisan a ji da ganin ido wa akalan kuma a hankalta dama hakan na iya yiwuwa domin canjawar fitowar rana daga wannan gari zuwa wannan gari domin bambancin awanni tsakanin faduwar rana a wannan gari zuwa wancan gari wani lokacin awa tara wani lokacin masu martaka a shekenan don fitowar wata ya sha bamban da can da can babu mamaki a ولم يختلف في هذا أحد من المسلمين ولا غيرهم با wani musulmi da suka yi sabani game da wannan koma waɗanda ba musulmi ba wa innama waqa al-ikhtilafu bayna ulama al-muslimin bi ikibari malaman musulunci sun yi sabani ne cewa to idan an samu bambancin ganin wata tsakanin gari zuwa gari shin a iya ba da bada izina ga wannan sabanin kowane gari a cikin dauki nasu ibtida'i sawmi shahar ramadan wal fitr minhu wa adam ikbarihi shin za a yadda da hakan ko kuma kowane gari za ka dauka ne bai ɗaya wa sababu hadhihi anna hadhihi al-mas'ala min al-masail an-nazariyyah allati sanadiyar hakan ko shine ita wannan matsala ijtihadi na iya shiga wato a iya hada gari gaba daya ko kuma kowanne su yi amfani da ganin su wali zaktalafa ulama'ul islam fiha qadiman wa hadithan da haka malaman musulunci suke sabani a da da kuma yanzu ala qaulain bisa ra'ayi guda biyu فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المصالح في ابتداء صوم الشهر ونهايته ومنهم من لم يرى اعتباره في ذلك cikin su akwai wanda suke ganin in dai biri ta sha babu laifi daukan azumi ya sha bamban sallan ma ta sha arfa din ta sha bamban layyan ma ta sha bamban wannan ra'ayi na farko kenan akwai kuma wanda suke ganin a'a in dai an gani a gari ɗaya cikin garurukan musulmai ya tafi dukkan sauran garurukan sai sun yi aiki tare da sai ce mai wasu dalla kullu fariqin bi adillatin min alkitabi wa sunnati wal qiyas kowane bangare sun kafa hujja sun kafa dalili na qur'ani da hadisi da kuma qiyas wa rubba mustadallan fariqan bin nasr wahid a wani lokacin masu kan yi tarayya su kafa hujja da nassi daya su duka kai siraki ma bil istidlal bi qawlihi ta'ala irin yadda dukkan su sun kafa hujja da fadin Allah ta'ala kuma shahida minkum mutara falisu sai dai wannan ya fassara ta daidai da fahimtar fahimtarsa wancan ma ya fassara ta daidai da fahimtarsa kuma sun kafa hujja su duka da fadin Allah wa yas'alunaka anil ahilla kullu mawaqit lin-nas wal hajj kuma sun kafa hujja su duka da faɗin Allah ta'ala su mu da ru'yatihi wa afru da ru'yatihi wa ghairi haza minan an-nusus da dai waɗanda ba waɗannan ba cikin nasoshi wa dalika al-ikhtilaf al-fariqain fi fahm an-nusus wa thuluth kull minhuma tariqa tariqan fil istidlal biha saboda da sun ta ban wajen fahimtar nasar kuma kowa akwai hanyar da yake bi wajen istinbatin ولم يكن هذا الاختلاف بينهم اثر سيء تخشى عاقبته لحسن تقديرهم yace amma wannan sabani na malamai ba yi da wani mummunan tasiri irin wanda za a ji tsoron mummunan karshe da kowane ɗaya daga cikin su saboda ne li husni saboda kowa ya gina ne bisa ga kyakkyawan niyya wa ihtirami kulli mujtahidin minhum ijtihad al-akhar kuma kowane da ijtihadi yana respecting yana girma ijtihadin ɗaya daga cikin yan uwansa malamai وحيث اختلف السابقون من أئمة الفقهاء في هذه المسألة tunda dai magabata sun yi sabani game da wannan matsala wa kana li kullin adillatuhu kuma kowanne yana da dalilin sa fa alaikum idza tabatta ladaykum bil iza'a ga fatawar saka ce to in dai ya tabbata gare ka ta hanyar rediyo cewa an ga wata au gairi ta wata hanya ba rediyo ba ya tabbata gare ku tubutun ru'ya cewa an ga wata bibiyar matsalaikum a garin da ba naku ba ya zama wajibi an tuji wal amru ko dai ku yi a kan za ku yi azumin burusa au adama ko kuma ku yi ijma'i wa wato cewa ba za ku yi azumi ba ku duka ila waliyil amri amma wannan za ku koma zuwa ga karfin al'am wanda shi mallakar kasar ku gaba daya ne kun shine sarkin garin gaba daya wato sarki na musulunci kenan wanda karkashin sa alkalai da yan sanda da gidajen yari suke irin wannan sarkin ko da akwai fasikanci tare da shi ko da akwai wadansu yan kurakurai na dan adam tare da shi in ya zaɓi ɗaya cikin ra'ayoyin nan guda biyu ce da shi ƙasa za a yi aiki ya zama dole kowa ya ajiye na ke bon nan sarkin fa in fa in hatama bi siyami aw adam bi wajaba alaykum ta'at in yi hukunci yace ayi azumi gaba ɗaya za a yi in yi hukunci gaba ɗaya yace ba za a yi ba sai gobe kuma haka za a yi fa inna hukm al hakim yarfa'u al khilaf domin hukuncin sarki yana ture sabani ma'ana in mas'ala ta ijtihadi ce kuma aka yi sabani in gwamnatin kasar ta ce ga yadda za a yi to sabani ya kauke dole kowa haka ne kun gane da kyau sai misali haza cikin wannan wa ala haza ta tafi kul kalimatu ala siyam da wannan ne kalma za ta haɗu kan cewa ai azumi duka au adamihi ko kuma duka a bari sai gobe taba'an da isi ra'isi kun kuna masu biyayya ga shugaban daular ku watan tanhallul mutila kuma daga nan mas'alan za ta warware kun huta amma kalimatul kulli kafar ru'yatuhu amma a cikin tambayar ku kun ce wai annabi ya ce kowane gari suna da garin su yace wannan kalma fa laysa hadisan ba hadisi bane fa. an annabi wa inma huwa min qawl al-fariq alladhi yatabiru ikhtilafa matalih hilal zance ne na fuka hawa cikin wanda suke ra'ayin kowane gari sa iya gani sai suka kawo wannan jumlar sai aka dauka hadisi ne amma ba hadisi bane to wannan kike dungatakkiyar ka da wata da su zuwa da da'a wata duk abin da za a faɗa cikin wannan littafin mai mai ne game da wannan abin da na faɗa dan cikin yawa da suke magana galibi sun dogara da abin da ke cikin wannan littafin daga nan tawdihul ahkam ma wadannan sun yi magana ciki shi ma kusan maimai ne akan abin da yake nan sai dai dan abin da ya kara shi mai tawdihul ahkam ya nuna cewa yanki guda idan ba za a ce kowane gari su gani ba dole a ware mutane wani yanki alal misali da aka ce kowane gari da ganin su abin nufi kano da ganin ta kwakwata da ganin ta borno da ganin ta lagos da ganin ta ina fata an fahimta ko a ce Najeriya da ganin ta Chad da ganin ta Kamaru da ganin ta Niger da ganin ta ba na tsammanin wani zai ce musulunci ya ce haka waɗansu malamin suka ce zuwa ijtihadin su in an ga wata a garin da tsakanin shi da garin ta ratar tafiyar kilomita dubu biyu da ɗari biyu da ashirin da shida ne zuwa abin da bai kai haka ba to ganin wannan watan da aka yi a wancan garin ya shafi har garin ka kaga daga nan har aka rake nan garin watan da zai zama mai daya don bana tsammanin kilomita ɗin sun wuce wannan dubu biyu da ɗari biyu da ashirin da shida idan an gani a kare za mu yi anan idan an gani anan sun san ta ina fata mu fahimta wannan shine dan karin bayanin da ke cikin nan wannan baya cikin wannan su sudani da ganin sai tamamul binna na shafi nasiruddin albani shi kuma abin da yake ciki ina jin wanda baya nan da a nan kusan maganganu guda biyu ake faɗa waɗansu malaman suna kai maganan guda uku magana ta farko cewa yan an gani a gari ya kafi duk duniya mun faɗi su ɗarsa magana ta biyu cewa kowane gari suna da ganin su magana ta uku ne kowane gari da makwabtansa suna da ganin su to wani ta uku kamar suna da da su to sai shi a ah, Sheikh Nasiruddin Albani shi kawai abin da yi kokarin ya nuna cewa a ce kowane gari na daga nufin nan baya da asali cikin addini ya kamata yan gani a gari ɗaya ya tafi ko ina a duniya yace wannan shi ke dacewa da dai hadisin Abdullah dan Abbas ko yace ba za a yi itibari da wannan ba ba zai ci karo da hadisin Abu Hurairah bin Sumul Ruwaiti wa Sahih Ruwaiti ina ba da fahimta ko da ke a kan karshe yana cewa yan har daulolin musulunci ba za su iya aiki da wannan masuduka to al'ummar kowane gari kar su rarrabu a karan kansu su haɗu akan wata rana ɗaya su duka amma kar a gari ɗaya ko ƙasa ɗaya a rarrabu su haɗu akan wata rana su duka ina fata an fahimta ga da ibn tabiya yayi yi su nisa da waɗannan sosai ba ko da shi ibn tabiya ƙarin bayanin da yayi wanda yake da matuƙar muhimmanci a cikin majmu'ul fatawa wannan ke gani yana da kyau mutunci shi ne ke mukallin lafazin al-hilal da lafazin alkasa yace lafazin hilal daga aljisu hilal ne sanar da abu yace idan wata ya tsaya a gari mutum ɗaya ko biyu zuwa gare shi ba a yarda da su ba sarki bai karkace da su ba ko jama'a ba bai yarda da su ba ganin su baya nuna ma watan ya zama wata yace domin baya zama alhilal hatta yuqlana an huwa yuftahal sai an shailanta kowa ai an ga wata ai an ga wata ai an ga wata to ya zama mai hilal yace sannan asharu daga ashuhura ne in abu bai shahara ba a bakuna da gamsuwar mutane cewa yayi to bai yi ba ko da yayi mutu. wannan magana ta ibrahim ya ba karamin muhimmanci gare ta cikin yan uwa da suka yi magana waɗansu sun fita kan maganar amma a fahimta ta bace ba ta haƙƙin ta wajen shannin da ya ta kwana waɗansu ma har a waɗansu wurare haka ba su ba ta haƙƙin ta yi ta ya ina ba duk da bai ne waɗanda da zai maganganu masu maganar cewa in an gani a gari ya shafi duk duniya wannan shine asalin hukunci maganar cewa kowane gari na da nasu ganin wannan bakon hukunci ne ina nufin daga baya ya faru abin da yasa nace wancan asalin hukunci tunda aka faranta azumi a shekara ta biyu annabi na da rai yayin shekara tara ko takwas yana azumi ko dai mutum takwas ko tara ba a taɓa samun bambanci ba daga wani gari zuwa wani gari duk ana aiki da dame dauka daya daga yauki aka fara sabani daga lokacin sahabbai lokacin wannan kuma shine abinda hadisin Quraysh ke nuna wanda galibi masu magana da suna kawo Quraysh ya taho daga Sham ya zo Madina tabi'i ne yanzu sama Abdullah da Abbas suke tsana yaushe ko ga wata ko Sham kuka fara azumi yace mun ganshi daren Juma'a yace kuma kuka azumi ce eh yace ma'awiya ma yayi yana so ya cikin sahabbai ma wani yayi ce eh kwarai sai abdullahi da bai ce amma mu nan ba mu ganki ba sai da ran da haka ko ba za mu ajiye ba har sai mun ganki ko kuma a har sai mun ganki ko kuma in ya cika talatin ina fata an fahimta wannan shine babbar umda na waɗanda suke ganin za a yi kowanne za su yi aiki daga ganin babbar umda na waɗanda suke ganin gani ɗaya za a yi amfani da shi kuwa wato kaga menene aikin annabi kai tsaye babbar umda wanda suke ganin kowane gari su yi aiki daga garin kuma aikin sahabbai ne ina ba da zan fahimta wannan ke to wannan shi ne umdasu cikin waɗanda suke ganin a yi aiki da gani ɗaya a duk duniya akwai imam ahmad bin hanbal da abu hanifa da sauransu cikin waɗanda suke ganin kowane gari ko wata nahiya su yi aiki da ganin su akwai al'imamu shafi da waɗansu cikin mazaba ina fata mai fahimta to don haka duk bayanan da malamai suka yi idan ka rairewa ka rairewa za ka ita cewa musamman su lubu nufin da'ima lil ifta babban kwamitin fitawa su abin da suke gani shine a gari ɗaya kar a rarrabu ko dai ku yi ijma'i kan ganin dukkan duniya ko ku yi ijma'i da ganin ina garin ku kuma za ku yi hakan ne yayin da daular ku ta zama ta musulunci kuna da sarki wanda zai bada umarni a dauka gaba daya matsalan mu a Najeriya ba mu da wannan dole mu faɗa wa kanmu gaskiya kan ta mai wadar kanmu sultan da ake da shi sarkin musulmi da Sokoto kin gadon sarauta ce ta musulunci wanda yanzu babu ita don ba ya da kurkuku a hannunsa ba ya da yan sanda ba shi ke da alkalai ba ba ya da ikon ya baka daidai da tsami daya na faɗin ƙasa ko zara'i daya na fadin kasa duk an kwace wannan dan saboda makir tutura mulkin mallaka an kwace wannan daga hannun sarakunan da aka sai zanto sarautar suna ce amma ba su da kowace tamfis a hannunsu hannun aiki kwan zartarsa kaga irin wannan sarkin babu wake da wannan a hannu gwamnatin tarayya ita kuma gwamnatin tarayya ubasanjo ubasan ubasanjo ba zai umarni kan abin da ya shafi musulmi to yanzu a nan inda sarakunan sun haɗu su da malamai an tattauna matsalar ana da ƙarfin da za a ba da fatawa a aiki da ra'ayi ɗaya guda zai fi to amma sarakunan ba su tuntuɓi malaman ta hanyar da ta dace ba ba na jin masu haɗu su duka don haka ko da wani ya ce wai yanzu a najeriya don rana ɗaya za a yi sallah to ya yi wa tsakani da allah da wuya ya yi haɗa kuma wani abu da ya kamata mu gane ba matsalar Najeriya ba ma wai bambancin kwana ɗaya ne matsalar ba sallah hudu ake ji shekara karamar sallar zo ce waɗansu sun yi litinin waɗansu sun yi talata waɗansu sun yi laraba waɗansu sai alhamis suke kuma duk ana gani ba matsala ce ma ta cewa bambancin kwana ɗaya wadda ba mu da muskila yanzu bayan duk kun ji wannan ku fahimta cewa idan mutum ya ɗauki fatawar waɗanda suke cewa za a aiki daga nan gani na duk duniya gani ɗaya yana da magabata da suke kan wannan fatawar idan mutum ya ɗauki cewa a'a kowace nahiya ta duniya za su yi aiki da ganin su ba lalle ne su yi aiki da ganin wata nahiya ba yana da magabata akan wannan fatawar ina fata an fahimta saura da mai in ka riƙe naka kan cewa kai za ka yi sallah ranar lahadi kar ka aibata wanda yake zai ranar litinin in ka ɗauka kai za ka yi sallah ranar litinin kar ka aibata wanda ya yi ranar lahadi idan yanka rago ka ce ya ci balangu wannan ya zanto ta'addanci da rashin kyauta da kuma rashin ijtihadin malaman da ya dogara da fatawarsu an fahimta ko wannan ne, shi ne abin da nake da fahimta a kai ya rage na kuce kai menene fahimtar ka mai kaza fa cikin biyun duk wannan rere da zan yi ba wannan na faɗa ba kamar ban ce komai ko a wurin abin da nake so ku fahimta dole dai sai na saba wa wani kowane ra'ayi na dauka in na dauki ra'ayin a yi sallah ranar lahadi sai na saba wa duk wanda yake za a yi ranar litinin ko ba zai masa daɗi ba in saba masa so zai in bi in na dauka ranar litinin kuma sai na saba wa duk wanda a yi ranar lahadi ko ba zai masa daɗi ba ko ba zai yadda ba haka so zai yi in bi a take nan babu abin da zan yi in dattawa wani ko ya kamata ka fahimci wannan to me ya kamata mutum ya yi in ya samu kansa a wannan matsayi duk lokacin da aka yi sabani tsakanin malamai in dai har kana da wani jari na karatu kana da ido za zaka bibita zantuka ka gwara dalili da dalili ka yi tarjihin wani zance kan wani karin jayar da wannan akan wannan to ya zama wajibi akan su kai wannan to sai dai fa duk abin da malamin zai faɗa na fatawa fatawa ce ba hukunci bane ba mai mulki a hannu na musulunci shine yake da ikon yi hukunci ce ku yi kaza malami fatawa zai yi Yi aiki da ita wanda ya yarda da nashi yayi aiki da shi wanda bai yarda da nashi bai aiki da daya kuma in malamin ya san menene ilimi ko shi dalibin ilimi ya san menene ilimi da fatawa to zai san cewa ko da wani ya saba masa shi ba zai dafa shi ba ko ba zai kai shi a abokin adawa bayan duk wannan sun fadar sai in ce da ku ni abin da na yarda da shi kuma zan yi aiki da shi zan yi sallah ne insha Allah ranar litinin zan yi sallah ne ranar litinin ba dan komai ba sai dan saboda dalilai kamar haka dalili na farko manzo Allah ya ce su mu liru yati wa kan liru yati jumhurin malamai sun tafi kan ganin gari ɗaya za a aiki da shi na biyu manzon Allah ya kawo mana cikin hadisin Aisha in an samu sabani ma ga yadda za a yace a sauri yau mai والكفر يوم يكفر الناس والنحر يوم ينحر الناس الصوم يوم يصوم الناس azumi shine ranar da mafiya al-fitr yawma yuftirun nas shan ruwa ita ranar da mafiya yawa suka dauka wannan nahar yawma yanharun nas layya ita ranar da mafiya yawa ma'ana idan an samu safani waɗansu sun ce mun waɗansu sun ce sun gani gobe sun ce jibo waɗansu sun ce gata ranar da mafiya yawan al'ummar musulmi suka ɗauka ita ce gani a wurin Allah ba ita ce gani yasa lokacin da ta'azi yake ni na gani zan yi sallah lokaci kaza Aisha ta ce kyale ganin ka ya aiki da ganin sauran jama'a tunda ba a yi da gani ba ko da ka ganki ba za ka yi aiki da ganin ka ba sai in jama'a sun ta ko ka ga hilal baya zama hilal hatta yustahal har sai an mutane an shedanta ko mafiya yawa ko duka sun yarda ko mafiya yawa to na kuma san cewa sama da kwana biyar kullum ina gindin kafar watsa labarai alal akalli awa biyu awa uku kuma ta kasashen larabawa daban da musamman talabijin duk kasashen mafiya rinjayen kasashen musulmi za su yi sallan din da ranar litinin da saudiya din da kuwait din da jordan din da sudan da misra da waye duk litinin babu wata kasa ta duniyar musulunci da a zahiri muka san za ta yi sallah lahadi in ba Najeriya ina fata an fahimta ni wannan fahimta ta ne na faɗa muku ko ladanin masallacin nan mace sai ya sha ruwa ba na wani kowa kuma yake ganin shi zai yi ranar lahadi kuma ni wallahi ba na gaba da shi ina iya tikadin musulmi ne shi ina fatan Allah ba shi lada bisa da kyakkyawan niyyarsa ina fatan Allah ya karbi layyarsa in zai azumin arfa gobe ina fatan Allah ba shi lada bisa ga azumin arfa dinsa amma ni ba zan yi ba sai ranar da gobe suke arfa ko ban ci dole ka bi ni ba ko ban lizanta kowa ya bi ni ba ban lizanta kowa ya bi ni ba kuma ban yi wannan magana ba ubangiji da Allah ya sani da yake saba wa wani ko dan wani ji dadi ko dan wani ji haushi wannan baya cikin ajanda ta kuma ban yi wannan magana ba da yake rigima da wani ko dan wani ya rigima da wani duk wanda yi ran lahadi yana mai kafa hujja da hadisin kurai kusan fahimtar sa kenan bisa da kyakkyawan sa ba dan ya ci mutunci ko saba wani ba a wuri na sallarsa ta yi amma abin da na fi gamsuwa da shi ne kuma wancan shine kawai magana ina ba da kuma yin kuma kuskure ne dan za ka yi ranar lahadi ka aibata mai yi ranar litinin kuskure ne dan za ka yi ranar litinin ka aibata mai ranar lahadi in kai haka baka bi ka'ida ta yi ba baka bi ka'ida ta yi ba kuma sahabani ba yau kafara ba har tsakanin sahabbai an yi akwai mai fatawar in ka tana mai rakumi alwala ka wani akwai mai fatawar in ka ci alwala ka sana dan Allah wanne ko ba ba akwai girman al'amari ba tare da haka mai fatawar in ka tana mai alakumi alwala ka ba ta wani zai zo ga wanda yake ganin mata ta ba sallah babu wani kike saboda haka wannan shine abin da nake fatawar ya kasan abin da na fahimta kenan kuma na ka fahimta ne daga gungunan malamai su garbin su littafin da na ambata sannan in za a warware al'amura a Najeriya to sarakunan ba za su tashi su haikan ne su gyara tsakani da Allah dole da malaman da sarakunan na farko dai kaga a kasar Saudiya dan sun tambaye su yaya kuke in kuna so ku ga wata suka ce in muna so mu ga wata na farko dai ma'aikatar shari'a da kanta take tara dukkan alƙalan ƙasar a yi taro da su tun tsakiyar watan rajab kafin ramadan ko rajab a tattauna da su a ce kowa ya koma kiyar da yake karkashin hakimin gundumarsa da shi alƙalan wannan yankin da limamin wannan yankin su samar da wani kwamiti na mutanen da za su zo watan sha'ban idan sun ga watan sha'ban sai su aiko da bayani kowane alkali ya aiko da bayani dama suna da kayan aiki duk wanda ya gani zai bayani a yau rana kaza mun ga wata ko mun ganshi a yamma maso arewa ko yamma maso kudu sannan kuma yayi minti kaza kafin ya bata sannan kuma ga yanayin girman sa ga kuma adadin mutanen da so zai wanda alkalin ya rubuto wanda alkalin ya rubuto sai a tara wannan bayanai gaba daya a gani 80 ko tasa'in cikin ɗari duk sun yi tarayya ga inda suka ga wata kila an samu goma sun saba an samu rinjaye kenan su wanda suka gani a kirawo su a tattauna da su a yi mai yin sannan a sanar minista ya sanar kafin minista ya sanar za a rubuta a kaiwa sarki fahad sarki fahad ya amince sannan minista ya zo amma ka ganin galibi abubuwan suna bukatar da ya ƙara bin muna fatan malaman mu manya za su yi wani abu wallahi inda a ce sarakunan mu sun tsaya wallahi ni ba zan yi fita wasan wannan Allah ya sani na yi iyakacin kokari na ma in tuya amma na ga buyan ba shi da amfani tun da in na dole sai na yi sallah kuma zan yi layyar kuma a wanda za su zo gidana masu da yawa za a yanka rabon ko ba na nan dai rabon a gidana za a yanka saboda haka za su zo ga yanzu ta aka yanka su je su faɗa su ce na yi kaza to ba ma in faɗa ba kowa eh kamar yanzu da zuwa azumin arfa azumin arfa ni yi da azai suke wanda ya goba in halin da ina fatan Allah ba shi lada Allah ya karba masa ko ban hana zai yi ba wallahi ban hana kowa ba da yake ganin zai gobe anan za mu tsaya wa sallallahu alaihi wa sallam mubarak lahu an ba ku aiki kenan rediyo mai jini kuma za ta cigaba da aiki sauran mun bar wa rediyo mai jini kuma